allamahu bayan kuma ya sanar da shi yadda zai yi bayanin abin da yake cikin ransa ta hanyar magana ko ta rubutawa